واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله والنجين بعز نبيو لتاف شرح السنة لتاف الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري wanda ya rasu a hijira ta 329 a bagdad ta kasar iraq shekara 1109 da suka wuce yana cikin malamai waɗanda suka da littafai na zamanin farko game da fassarar sunna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi matanin littafin kawai za mu karanta ban da sharhi ga waɗanda suke da wato littafin mai sharhi wannan darasi yana dauke da matsaloli guda uku insha Allah kuma yana karantar da mu ma'anan ahlus sunnati wal jama'a malam ya ce alhamdulillahi allazi hadana lil islam yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya shirya da mu ga addinin musulunci babu godiyar da tafi girma kamar godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan kyautar shiriya da ka samu har ma ka kasance cikin musulmai wa manna alaina bihi Allah ya yi mana falala da shi idan aka ce Allah subhanahu ta'ala ya yi mana falala da shirya ga addinin musulunci ana nufin ba wani abu kai ma Allah maɗaukaki ya maka wannan kyautar babu wani abin da kai ma Allah haka nan kurum Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe ka a cikin musulmai babu shakka babbar rahama ce gabawa wa akhrajana fi khairi ummatin kuma Allah madaukaki ya fitar da mu cikin mafi alkhairin al'umma baya ga cewa Allah ya shiryar da mu ga addinin musulunci sannan kuma ya fito da mu karkashin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairin al'umma a tarihin duniya gaba ɗayanta wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa a suratu Ali Imran aya ta 110 kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar a tarihin mutane gaba daya duka yan adam babu al'ummar da take da alkhairi irin al'ummar musulmai kuma har a yau idan ka dubi tsarin rayuwa zaka ga cewa rayuwa ta musulmi ita ce rayuwa mafi inganci ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah saboda mumini wato musulmi shine wanda yake umarni da aikata alkhairi kuma yake hana a bar aikata abu mara kyau yana imani da Allah subhanahu wa ta'ala malamin ya ce fa nas'aluhu tawfiqa don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu shine at-tawfiq bayan ka samu shiriyar Allah kana buƙatar kuma addu'a Allah ya tabbatar da kai a shirya din har zuwa mutuwanka kana bukatar muwafaka ta Allah subhanahu wa ta'ala kana bukatar ƙarfafawan Allah ka tabbata akan wannan tafarki har zuwa ranar haɗuwanka da shi Allah maɗaukaki lima yuhibbu ya zama kana aikata abin da Allah yake so wa yarba abubuwan da Allah yake yarda da su har zuwa mutuwanka wal hifba da kuma tsaro mimma ya karahu daga aikata abin da Allah ya ƙi wa ya da kuma abin da Allah yake kushi da shi wannan addu'a ce mai girma muna roƙon Allah madaukaki ya sa mu cikin waɗanda ake amsa musu matsala ta farko da al-Imam Barbahari yayi bayani akan ta a littafin sa matsala ce akan godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan fadala mai girma wannan yana gwada cewa malami ne wato wanda ke da ilimi mai zurfin gaske malami ne wanda ya san kimar wato ainihin darajar musulunci don haka yasa yake ma Allah godiya a kai, kyautar da Allah madaukake ya bamu mas'ala ta biyu sai malamin ce ilamu kusani annal islamu huwa sunnatu addinin musulunci nan da muke ma Allah godiya da ya shirya da mu zuwa gare shi shi ne fa sunna wa sunna ta hiya islam ita sunna da ake kira mutane zuwa gare ta ita ce fa addinin musulunci al-islam huwa sunna wa sunna hiya al-islam yana nuna cewa babu bambanci tsakanin al-islam da kuma as-sunna don haka yasa ce, wala ya yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ɗaya daga cikinsu baya tsayuwa sai an hada da ɗayan al-islam baya tsayuwa sai an hada shi da as-sunna as-sunna ba ta tsayuwa sai an hada ta da al-islam fa min as-sunnati luzumul jama'a yana daga sharadin riko da sunna ya zama mutum ya lazimci al-jama'a kaga an samu as-sunna da al-jama'a sharadi ne ga addinin musulunci wa man ragiba ghayra al-jama'ati wanda yayi kwadayin wani tafarki sabanin na al-jama'a wa faraqaha ya rabu da al-jama'a faqad khala'a ribqat islam min unuqi to hakika wannan ya cire igiyar musulunci daga wuyansa don haka yasa da farko ce al'islam shi ne sunna sunna ita ce al'islam sannan kuma ita sunna ba ta rabuwa da aljama'a wannan dalili yasa ake cewa aqidar ahlus sunnati wal jama'a asali kalma ta arribqa kamar yadda yake cewa idan mutum ya rabu da aljama'a to ya cire ribqatal islami min unuqi min ya cire igiyar musulunci daga wuyarsa da larabci idan aka ce a ribka ma'ananta urwatun fi hablin igiya da ake sawa a wuyan dabba igiyar da ake sawa a wuyan dabba ko a kafafunta wannan shi ake kira arribka fasa'ara halin islam ya yi aron wannan kalma ya ba mu addinin musulunci saboda musulunci wato yana kama da igiya ne aka dora wa mutum a wuya ana jansa idan mutum ya cire ya rabu da aljama'a kamar ya cire wannan igiya ne daga wuyarsa ya'ani ma ya yashuddu almuslim bihi nafsahu min ural islam idan dai mutum ya ce musulmi ne to kamar wata igiya ce dora a wuyarsa wannan igiya ita take sa shi ya tsaya akan dokoki na Allah subhanahu wataala ya rika bin umarnin Allah ya rika barin abin da Allah ya hana saboda wannan igiya da take wuyarsa idan mutum ya cire igiyar ko ba ruwansa da bin dokokin Allah Allah ka tsare mu don haka yasa ya ce wa kana dallan mudilla mutum ya zama batacce kenan mai batarwa sai matsala ta uku wal asasu lati tubna alaihi aljama'atu ita aljama'a da ake magana akan ta foundation din da aka gina ta akai menene aljama'a hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah menene ma'anar aljama'a su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in kuma Allah ya yi musu rahama baki ɗayansu saboda haka hum ahlus sunnati wal jama'a sahabban manzon Allah su ne ahlus sunnati wal jama'a faman lam ya'khudh anhum wanda bai karba addinin sa wurin sahabbai ba faqad dalla wa btada wannan hakika ya bace kuma ya kirkiro sabon abu a cikin addini abinda ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalala kuma duk wani abin da aka kirkiro shi to fa ne inda a cikin addini ne wa dalalatu wa ahluha fin nar ita kuwa bata da masu rikonta makoman su wuta ne Allah ka tsare yace wa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar sayyidina umar ya taba cewa la uzura li ahadin fi dalalatin rakibaha babu uzuri ga wani mutumin da ya hau kan bata rakiba abbalala babu wani uzuri ga wani mutumin da ya hau kan bata hasiba hudan yana kamani shirya ne mutumin da ya hau kan bata a zatonsa wannan batan shirya ce ba shi da ujiri a lahira wala fi hudan tarakahu hasibahu balala babu ujiri ga mutumin da ya bar shirya saboda yana tamanin bata ne ba shi da ujiri a wajen Allah me yasa qad til umuru saboda an riga an bayyana al'amura baki ɗayansu. wa sabata til hujjatu kuma hujja ta riga ta tabbata wan kafa al sannan uzuri ya riga ya yanke don haka dan adam ba shi da wani uzuri kace ai ka bi bata ne a lahira idan an tashi mutum a lahira Allah ta tare mutum yace ya bi bata ne saboda batansa ai ita ce shari'a wannan ba excuse bane wajen Allah subhanahu wataala haka mutumin da za a tambaye shi don mai kabar shari'a sai ya ce ai na yi tamanin ba shari'a ba ce bata ne ba shi da uzuri wannan magana ta sayi na umar tana cikin littafin ibn batta al kubra babu ma umira bihi min tamassuki bis sunnah eh, eh, na 127 an al-auza'i al-imam al-auza'i shi rawaito daga sayyidina umar yana cewa wata rana sayyidina umar yayi huduba ga mutane yana ce musu ya ayyuhan nasu la uzra li ahadin ba'da as-sunnah fi dalalatin ratibaha hasibaha hudan sayyidina umar hudu ba yi wa jama'a a zamanin sa yace ya ku mutane babu wani wanda ke da uzuri a bayan bayyanar sunna ya bi wata bata yace ai yana tsammanin wannan batan shari'a wala fi hudan tarakahu hasibahu dalal aka ma mutumin da ya bar shari'a wai yana tsammanin shari'ar bata ce wa قد wa الأمور وثبتت hujja الحجة وانقطع الأجر wannan labarin na sayyidina umar yana cikin littafin al-faqih wal mutafaqqih na al-imam al-khatib al-baghdadi eh, labari na 253 al-imam al-barbahari yace wa zalika dalilin da yasa sayyidina umar ya faɗi wannan anna sunnata wal jama'a al'amari na sunna da kuma al'amari na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kad ahkama amra ad-din kullahu sun riga wato sun tantance dukkan al'amarin addini ba abin da suka rage babu abin da sunnar manzon Allah ta rage babu abin da tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai sai dai in baka nemi sani ba amma duk wata mas'ala da ka sani in dai ta addini ce wallahi idan ka binciki sunna zaka tarar da ita an yi bayanin ta dalla dalla yanda hankali zai kare. babu wani abin da manzon Allah ya kyale kafin ya bar duniya face yayi bayani da al-Imam al-Barbahari yace wa tabayyana lin-nas an riga wato ya riga ya bayyana ga mutane fa'alan natil ittiba'u ba abin da ya rage ga mutane illa kawai su bi amma an riga an gama al'amarin addini babu abin da ya rage wani wanda za a buƙaci mutanen baya su gyara ko su ƙara babu shi an riga an gama addini ya ce wa alam rahimakallah ka sani Allah ya maka rahama annad dina shi fa addini inna ma ja'a min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala ya zo ne daga wajen Allah mai albarka da ɗaukaka. ta ina aka samu addini daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala addini daga wajen Allah yake lam yuba ala uqulir rijal ba a dora addini a kan hankunan mutane ba wa ara'ihim da kuma ra'ayinsu wa ilmuhu inda Allah ilimin addini yana wurin Allah wa inda rasulihi kuma yana wurin manzonsa sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya yace fala tattabi shay'an bi hawaka karka yadda ka bi wani abu na addini bisa ra'ayinka bisa son zuciyarka da zaran ka bi tsawon ranka fatamraqa min ad-din to zaka fadi daga addini idan aka ce tamraq bi ma'ana tasqutu min ad-din zaka fadi daga addini duk mutumin da yace zai bi tsawon ransa in dai akan addini ne to zai fadi saboda addini Allah bai ɗora shi akan ra'ayin mutane ba da a ce addinin musulunci an dora shi akan ra'ayin mutane to da shawarwari za mu rika yi amma baka da shawara abinda al-imamu barbahari yake cewa wannan ita ce aqidar ahlus sunna da zaran ka bi wani abu na son ranka akan addini to zaka fadi fatakhruja min al-islam sai ka fita daga addinin musulunci Allah ka tsare mu fa innahu la hujjata laka saboda baka da wata hujja faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi sunnah manzon Allah ya riga yayi bayanin sunna ga al'ummarsa. sa wa awdaha hali ashabihi ya karkare bayani ya fayyace ma'anar sunna ga sahabbansa kuwaye sahabbai humul jama'a kaga yana daɗa maimaitawa don ka gane sunna tana ga manzon Allah aljama'a sune sahabban manzon Allah idan aka ce ahlus sunnati wal jama'a masu riko da tafarkin manzon Allah da kuma tafarkin sahabbansa kaga ya fassara maka farkon littafin sa me ake nufi da ahlus sunnati wal jamaa masu riko da sunnan manzon Allah masu riko da tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tafarki humus tawadu a'zam su ne jama'a mafi girma sai ya bayyana maka da ake nufi da asawadul a'azam ya ce wasawadul a'azami ba yawan mutane zane idan aka ce jama'a mafi girma ba wai ana nufin yawan mutane a zamanin ba karka dauka yawan mutane a zamanin la yawan mabiyan manzo a ranar kiyama ba anan ba a ranar kiyama babu annabin da ke da al'umma irin manzon Allah shi da ke nufi da as-sawadul a'zam karka fassara as-sawadul a'zam da yawan mabiya a duniya la ba na duniya ba sai ya ce abinda ake nufi da asawadul a'azam alhaqqu wa ahadu ita ce gaskiya da mai riko da ita kuma ko da mutum da ne wannan asalinsa hadisin anas bin malik ne anas bin malik ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati la tajtami'u ala dalala fa idza ra'aytum ikhtilafan fa alaykum bi sawadil a'zam hadisin yana da rauni yana gwani sunan ibn majah hadisin 856 al-imam suyuti yana da sharh sunan ibn majah eh, Mujallar na farko shafin 283 yana fassara as-sawadul a'zam yace jama'atun nasi asali kalmar as-sawadu jama'ar mutane idan aka ce al-a'zam ana nufin ya alladhina yastami'una ala sulukin manhajin mustaqim mafi yawan mutane waɗanda suka riki tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah da sahabbansa wal hadisi yadullu ala annahu yan al-amalu bi qawli jumhur wannan yana daga hujjar malaman fikihu idan aka samu akasarin malamai fahimtar suka zani malaman sunna to sai ayi aiki da wannan saboda manzon Allah ya ce idza ra'aytum ikhtilafan in kun ga sabani na fahimta game da wata mas'ala fa alaikum bisawadil a'zam sai ku riko da fahimtar jama'a mafi girma jama'ar da suka fi yawa ku riko da fahimtar su yana daga hujjar riko da aljumhur idan aka ce wannan mas'ala an samu sabanin fahimta a tsakanin malamai sai a ce to mafi yawan malamai me fahimtar su riko da wannan fahimtar Eh, yana da kyau saboda wannan hadisi duk da cewa hadisin yana da rauni amma baya nuna akasarin mutane ibn qayyim al-jawziya a littafin sa ilamul muwaqqi'in a mujallal na shafi na 397 yace wa alam anna al-ijma'a wal hujjata wa sawad al-a'zam hujja a addini ijma'i na fahimta cewa jama'a mafi yawa ana la'akari ne da al'alimu sahibul haqqi masanin gaskiya wanda ya riko da gaskiya ɗin wa in kana wahdahu ko da mutum ɗaya ne wanda ya riko da gaskiya ko da mutum guda ne to yana tare da as-sawadul a'zam wa in khalafahu ahlul ardi ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun kishi ko da duk duniya za ta saba za ta saba ma fahimtarsa idan shi yana tare da gaskiya to wannan shi yake tare da as-sawadul a'zam akwai wani tabi'i da ake kiransa amr bin maimun wannan tabi'in Allah ya nufe shi da zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ya ba da labarin sa labarin kansa yace sahibtu mu'azan bil yam na na zauna da mu'azu dan jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar yaman kasan manzon Allah ya tura mu'azu kasar yaman eh, yace na zauna da mu'azu a kasar yaman fama faraktuhu ban rabu da mu'azu bin jabalin ba hatta waraituhu fi turabi bi shami sai da ni da kaina na rufe shi a kabarinsa wato sai da aka wayi gari ina cikin waɗanda suka binne shi a ƙasar sham ya bar yaman ɗin ya dawo sham ya bar yaman bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sham a can ya rasu to amru bin maimun yana tare da mu'az ibn tun lokacin da manzon Allah ya aika shi yaman duk da cewa shi amru bin maimun tabi'i ne ba sahabi bane ya lizimci mu'azib na jabalin bayan rasuwan shi ya ce sun mafahimtu min ba'adihi afkahan nasi bayan ya rasu sai na dubi wanda ya fi fahimtar addini cikin sahabbai a zamanin shine abdullahi bin mas'ud da na tarar da abdullahi bin mas'ud sai na rike shi gam na kira buwa da shi bayan wancan ya rasu mu'azib na jabalin fasa samituhu ya ko wata rana sai na ji abdullahi bin masud yana cewa alaikum bil jama'a ku yi riko da jama'a ya ku mutane fa inna yadallahi ma'al jama'a saboda taimakon Allah karfafawar Allah tana tare da inda jama'a kuke thumma sami'tuhu yawma min al-ayyam huwa yaqul wata rana kuma sai na ji abdullahi bin masud yana cewa sai walla alaikum wulatun yu'akhiruna salata an mawaqitiha nan gaba za a shugabantar da wasu mutane waɗanda suke jinkirta sallah ba za su yi ta akan lokacinta ba za ku samu wasu irin shugabanni masu watsi da sallah ba za su yi sallah akan lokaci ba kuma ba wai wani uzuri ne na shari'a ba sai abdullahi bin masud ya ce idan wannan lokaci ya yi kuka sami irin waɗannan shugabanni waɗanda ke jinkirta sallah fa sallu salata limiqatiha ku idan lokaci yayi ku tashi ku yi sallah kawai fahiyar fariba don kuwa ya shi ne farilla wasallu ma'ahu fa'ina halakun nafila wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya yi sai ka tashi kai sallah idan daga baya shugabannin za taho za su yi sallah sai ka ji su kaga ta zama nafila gare ka kala kuntu sai na ce to ya asaba muhammadin ya kusa habban annabi sallallahu alaihi wasallam ma adiri ma ta hadithu ne ji amru bin maimun shi ban san me kuke cewa ba kai ne fa kace mu yi riko da jama'a kana yawan mana wa'azi kana cewa alaikum bil jama'a mu yi riko da jama'a fa inna yadallahi ma'al jama'a sai gashi kuma yanzu eh, ka ce salli wahdaka in lokacin sallah yayi mutum ya tashi ya sallarsa tunda an samu shugabanni waɗanda ke jinkirta sallah wa salli ma'al jama'a wa hiya nafila idan sun zo za su yi sallah sai ka sake yin wannan sallah tare da su ta zama nafila gare ka kala sai shi abdullahi bin masud ya ce ya amru bin maimun qad kuntu azunnaka azunnuka min afqahi ahli hadhihi alqarya da na yi tamanin kana cikin waɗanda suka fi ilimi a wannan garin inji abdullahi bin masud da ina zaton kana cikin waɗanda suka fi ilimi ashe baka fahimci abin da nake nufi ba ai tuntuni da kaji nake cewa ku rike jama'a to jama'ar ma ashe baka gane me nake nufi ba a tadiri man jama'a ko san jama'ar da ake magana a kai kuntula sai nace ban sani ba kala sai yace inna jumhurar jama'a ai akasarin mutanen kuma lazina fara ku jama'a su suka rabu da jama'a din akasarin mutane su suka rabu da jama'a bi ma'ana su suka bar tafarkin sahabban manzon Allah aljama'atu ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahdaka Abdullah bin Mas'ud yace jama'a da ake nufi ba yawan mutane bane wanda ya dace da gaskiya kuma koda mutum ɗaya ne wanda shine jama'a saboda shi ya dace da tafarkin sahabban manzon Allah wata riwayar ma lokacin da Amr bin Maimun yayi tambaya ga Abdullah bin Mas'ud sai Abdullah bin Mas'ud ya bugi kafadarsa fataraba ala ya buge cinyarsa fataraba ala fafifi sai da ya bugi cinyata sannan ya ce wai haka inna na nasi fara kun jama'a ai akasarin mutanen su suka rabu da tafarkin sahabban manzo wa jama'a ta ma wafaqa ta'atallahi ta'ala ai jama'a ita ce wato mutanen da suka dace da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana cikin littafin eh, sharhu, usul i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a na al'imamun lalaka'i yana mujallar na farko shafi na 122 hadisi na 140 hadisin babu shakka ya inganta to mu karasa maganar da ya yi al'imamun barbahari ya ce faman khalafa saba rasulillah duk wanda ya saba masahabban manzon Allah fi shay'in min amri dini a cikin wani abu wanda ya shafi al'amarin addini faqad kafara to hakika ya kafurta Allah ka tsare mu waɗannan su ne matsaloli guda uku na farkon littafin da ya rubuta da ya magana a kai kuma waɗannan matsaloli wato sun kunshi al'amura guda uku waɗanda ya kamata mu lura da su abinda al'imamul bahari ya yi ƙoƙarin karantar da mu cikin mas'alolin nan abu na farko shi ne dangantakar sunna ga al'islam abu na farko shi ne ya fara magana a kan littafin menene dangantakar sunna ga al'islam har ma yake gwada cewar ba ka raba sunna da al'islam domin abu guda ne sunna ita ce al'islam al'islamu shi ne sunna babu shakka maganarsa gaskiya ne amma kafin ka gane manufarsa ya kamata ka san fassarar kowace kalma mai ake nufi da al'islam idan ka san ma'anar al'islam sai ka dawo ka san ma'anar as-sunna idan ka san ma'anar as-sunna to zaka gane lallai sunna ba ta tsayuwa sai da al-islam al-islam kuma bai tsayuwa sai da as-sunna menene al-islam ai Allah da kansa ya fassara mana Allah da kansa ya fassara mana al-islam a suratu ali imran aya ta 19 inna dina inda Allahi al-islam addini wajen Allah shine al-islam don haka al-islam addini ne kuma wannan addinin ba wai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bane kawai fi jami'i risalatillah duka sakonnin da Allah ya aiko duniya duk manzannin da Allah ya aiko gaba daya addinin da suke zuwa da shi kenan guda ɗaya shi yasa Allah madaukake ce ce indallahi da ake akwai wani addinin sabanin al-islam da Allah madaukake ya faɗa inna ad-dina indallah lallai fa addini a wurin Allah al-islam ne eh a nan duniya kam ai kaga suna da yawa ko amma a wurin Allah guda ɗaya ne ba a taɓa samun wani addini ba illa al-islam don haka al-islam addini ne Allah da kansa ya fassara wannan yace wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu hatta ahlul kitabi basu bar gaskiya ba sai da hujja ta zo musu so riga sun sani me yasa suka ki addinin bagiyan bainahum saboda hasada ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سورة مائدة آية أخرى الله سبحانه وتعالى يتي مصحبا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم يودينا كمل مكو الدينكم وأتممت عليكم نعمتي كما ناتك مكو نعمتا دون نعمر الله مفي جرما إتتي الإسلام sannan sai Allah ya ce wa rabitu lakumul islama dina kaga Allah ya fassara mana menene al-islam shine addini don haka yasa wato babu wata fassara ta kalmar al-islam illa addinin Allah subhanahu saboda Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani a wurare da dama idan aka ce al-islam a matsayin addini to asalin kalmar al-islam ne ma'ananta nan ma Allah da kansa ya fassara baya bukatan fassarar kowa Allah subhanahu wata'ala da ya ce sunan addininsa al-islam me ma'anar al-islam al shi shine masanin tafsiri na zamanin farko in ka duba tafsirinsa ya ce aslun islami al-istislamu asalin musulunci al-islam ma'anarsa ka miƙa wuyarka ka miƙa kanka ga Allah me ake nufi me ake nufi da cewa ka miƙa kanka ga Allah huwa al-khudu'u li amrihi shine kai tawali'u ga umarnin Allah ko da kana son abu idan Allah ya ce ga abin da shi yake so sai ka bar naka ka koma ga Allah ka miƙa kanka ka miƙa rayuwarka ga Allah shine al-islam al-imam tabari yace wa inna masu miyar muslim musliman bi khudu'i jawarihi li ta'ati rabbih me yasa ake kiran musulmi al-muslim saboda ya mika gaɓuɓɓan jikinsa ga umarnin Allah shi yasa aka kira shi al-muslim wanda ya mika rayuwarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ne ya faɗa Allah da kansa shi ya fassara kalma ta al-islam a cikin al-qur'ani ayoyin suna da ɗimbin yawa misali a suratul Nisa'i aya ta 125 wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah kaga yana fassara addini wa man ahsanu dinan wa yafi kyawun addini yace mimman aslama kaga ya fassara kalmar al-islam mimman aslama wajhahu lillah wa yafi kyawun addini fiye da wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah kaga ya fassara al-islam to amma akwai sharadi idan ka miƙa rayuwarka ga Allah kafin addinin ka ya karbu dole sai an samu biyayya ga sunnar manzon Allah don haka yasa Allah yace wa huwa muhsinun yana mai kyautata biyayya ga manzon Allah wata ba'a millata Ibrahim Hanifa wata kaza Allah Ibrahim Khalila don haka waye musulmi man fa'ala zalika wanda ya mika rayuwarsa ga Allah shi ake kira al-muslim wannan dalilin yasa Allah subhanahu wa ta'ala a suratu Ali Imran yake magana game da annabi Ibrahim alaihi salam aya ta 67 ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima walakin kana hanifan muslima wa makana minal yana bayani game da annabi ibrahim salam wato annabi ibrahim ya kasance wanda ya mika rayuwarsa ga allah subhanahu wa ta'ala wata kazallahu ibrahim khalila eh, eh, yana cewa inna aulan nasi bi ibrahim inna aulan nasi bi ibrahim lallazina taba'uhu wa hadha an-nabi wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin idan ka dawo ga ma'anar sunna kaga ta samu ma'anar al-islam addinin Allah asalin kalma ta al-islam ma'ananta ka miƙa rayuwarka ga Allah baka da zabi to idan ka dawo ga ma'anar sunna fa ma'anar sunna cikin alqur'ani hanya ce ita ce sunna Allah subhanahu wata'ala a suratul nisa'i aya 26 yace yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum Allah yana nufin ya muku bayani ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku kaga yana nuna a sunna tafarki ne sunanal ladina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu alimun hakim a suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana ala nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lahu lahi fil ladina khalaw min qabl sunnatallahi tafarkin Allah a cikin annabawan da suka shuɗe wato annabi sallallahu alaihi wa sallam bashi da wani kunci akan abin da Allah ya shar'anta masa shi kadai akwai dokokin da Allah ya dora ga annabi shi kadai bai dora shi ga al'ummarsa ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga annabawa da suka wuce wa kana amrullahi qadaran maqdura saboda haka idan aka ce menene sunna ana nufin tafarki tafarki na annabin Allah asali tafarki shine ma'anan as-sunna tafarkin koda mara kyau ne koda tafarki mara kyau ne ana ce masa as-sunna kamar yadda yazo a harshen larabci in ka duba lisanul arab mujallar na goma sha uku shafin ɗari biyu da ishirin da biyar da alƙamusul muhid mujallar na shafin ɗari biyu da talatin da takwas ko da tafarkin mara kyau ne ana kiransa a sunna in ma ta zama sunna mai kyau ko sunna mara kyau wanda ya zo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah a hadisin al-irbabu bin sariya ya yi umarni ga sahabbai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku yi riko da sunna ta me yake nufi ku yi riko da tafarki na ku yi riko da tafarki na da tafarkin khulafa'ur rashidin min ba'di abu alaiha bin nawajib ku yi riko da waɗannan tafarkokin riko wato mai ƙarfi ku ciza da haƙora hadisin al-imamu tarmizi yana irwaul galil hadisi na 2455 wannan asali a larabci a sunna tafarki ne ko da tafarkin mara kyau ne amma a ka'idar musulunci idan aka kira sunna to ba a danganta wannan ma'ana ga tafarkin shaidan da zaran an ce sunna ana nufin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan tafarki tunda manzon Allah ya ce ku yi riko da tafarki na sai ya zama abubuwan da ake lura da su a gane tafarkin manzon Allah shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda aka aikata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai hana ba wannan shi ake kira at-taqrir ko dai abinda manzo ya aikata ko ya faɗa ko aka yi a gabansa bai hana ba domin inda bai yarda da abin ba zai hana amma tun da an aikata abin a gabansa ya yi shuru ya nuna cewa wannan abu ba laifi bane shi ake kira at-taqrir kamar yadda malaman usul suka yi magana misali al-imam shafi'i cikin al-muwafaqat a mujallal na shafi'in 293 haka nan sharh usul i'tiqadi ahlus sunnah wal jamaa a mujallal na farko shafi'in 71 da kitabul ibana na ibnu battah hadisin 120 da littafin al-imam shaukani irshadul fuhul shafi'in 312 asali sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar ta kenan wannan fassara kuwa ba wai yanzu ne aka kirkiro shi ba tun zamanin farko ma'anar sunna kenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah ko abin da aka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba wannan shi ake kira at-taqrir eh, misali cikin majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallal na uku shafi na 378 yace wa antum ta'lamuna aslahakumullah anna sunnata allati ji uha. sunnar da take zama dole musulmi ya bita wa yuhmadu ahluha idan mutum ya yi riko da ita ana yabonsa wa yuzammu man ha? ana aibanta wanda yayi watsi da ita wacce ce wannan sunna sai yace hiya sunnatu rasulillah ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. fi umuril itiqadat abin da ya shafi aqida wa umuril ibadat abin da ya shafi ibada tsarkinka sallarka azuminka mu'amalarka ta zama duk tana kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ka dauki umarninsa alaikum bi sunnati ku yi riko da tafarki na wa sa'ir umuri diyanati wa zalika inma yu'rafu taya ake a san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ana sanin sunnar manzon Allah ne bi ma'rifati ahadithin nabi ta hanyar sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine tun farko har zuwa yau tun zamanin sahabbai tun zamanin sahabbai idan sayyiduna Umar wani abu ya rikice mar yakan tara sahabbai yan uwansa sai ya ce ko akwai cikin ku wani wanda ya ji manzon Allah ya taɓa magana akan wannan matsala kaga kenan yana kokarin sanin labarin manzon Allah ta hadisinsa sai a samu wani sahabi ya ce kwarai ko ina da hujja a san wannan al'amari sai wani ma ya ce ni ma ina nan annabi ya faɗi haka ashe kaga ana sanin sunnar manzon Allah ne ta hadisai waɗanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisan suna da yawa hadisan suna nan da yawa don haka yasa malamin ya ce asabitatu an hadisai da suka tabbata daga manzon Allah ana kuma gane su domin ƙarya da aka jingina ta ga manzon Allah masana so daga sun ware ta da zaran ka karanta hadisi mara kyau sai a ce a wannan ai haramun ne ma ka jingina shi ga manzon Allah sai ya ce fi aqwalihi wa af'alihi wa ma tarakahu min qawlin wa amalin menene sunna ayyukan manzon Allah maganganun manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na magana ko na aiki sun makana alaihi sabiqun sannan sai a dawo ga yaya kuma tafarkin sahabbai yake wattabi'una lahum bi ihsan sannan sai a gangaro kasa yaya tafarkin waɗanda suka bi sahabbai kyakkyawan biyayya fa zalika fi dawawinil ma'rufa idan kana son sanin sunna abu ne mai sauki malamin ya ce ai sunna tana cikin littafai da aka rubuta ya ma kirga misali yake sahihul bukhari sahihu muslim kutubu sunan kutubu sunan sune sunan abi dawud sunan nasai jami'ul imam tirmidhi muwatta al-imam malik da al-masanid kamar misali al-musnad na al-imam ahmad wa gairi waɗannan littafai da suka tattaro labarai suka yi bayanin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta waɗannan littafan ake gano sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce a ah, to ina aka samu hujjar sunna babu shakka sunna da islam baka raba su kamar yadda al-imam al-barbahari ya faɗa me ya hujja saboda Allah madaukaki yayi magana cikin alqur'ani misali a suratul nisa'i aya ta 80 yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzo ya bi Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza a suratul nisa aya ta 59 ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wannan ya nuna biyayyan guda biyu ne ko ka bi Allah ka bi manzon Allah biyayya guda biyu ne amma da aka zo bin shugabanni ba a kawo ka bi ba sai aka ce wa ulil amri da shugabanninku yana gwada cewa ba a biyayya ga shugabanni sai idan sun bi Allah da manzonsa amma shi Allah an kawo kalmar ati'u manzo fa an kawo kalmar ati'u ulul amri fa babu kalmar ati'u ati'u Allah wa ati'u rasul ba a ce ati'u ulul amri ba sai aka ce wa ulul amri minkum don haka biyayyar guda biyu ce daga Allah sai manzo tunda an ce abi Allah abi manzo ya za a yi maganar Allah daban ya za a yi mu gane maganar manzon Allah daban ana biyayya ga manzo ne ta sunnarsa da a ce alƙur'ani kadai shine biyayya ga manzon Allah da ba ma'anar ma a raba biyayyar da sai a ce a laha kawai amma tun da Allah maɗaukake ce wa a rasula ya nuna akwai wata biyayya ta biyu bayan biyayya ta farko ku bi Allah ku bi manzonsa Allah ya san biyayyan guda biyu ne don haka in ka rike alkur'ani kowa ya riga ya sani ka ji Allah ina za mu samu biyayya ga manzonsa sai mun dawo ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ba a tsaya ba sai aka ce war rasuli idan kun yi jayayya sai ku mai da wannan jayayya ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in fa kun kasance kuna imani da Allah da ranar ƙarshe kaga an sa sharadi ashe duk wanda ya raba biyayyan nan guda biyu to ba shi da imani da Allah da kuma ranar ƙarshe saboda yasa aka kawo sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yasa al-Imam al-Barbahari yace al-islamu huwa wasunna sunnah sunnah hiya al-islam ba ka raba su domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewar wanda ma ya raba su bai yarda da Allah da ranar ƙarshe ba Allah ka tsare mu sannan ma akwai ayata 65 a suratul nisa inda Allah madaukake ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba za ma su samu imanin ba sai sun mai da kai ne mai hukunci su bi ma'ana sai sun yarda da abin da ka faɗa wanda yake tabbatar da karfin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai tsaya ba akwai aya ta bakwai ta suratul hashiri ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah madaukake ce duk abinda manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku bari kenan ko da maganar manzon Allah ba ta cikin alkur'ani bane in yace ku daina kaga dole ne ku daina domin Allah ya ba da wannan umarni gare mu duk abinda manzo ya zo mana da shi mu karba abinda ya hana mu mu bari to idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ku yi kaza kaga wannan umarni ko da baya cikin alqur'ani ya zama wajibi akan mu mu dauka wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah yace ku kiyaye Allah don ku Allah mai tsananin ukuba ne ashe wanda yake bin manzon Allah karshen al'amarin sai ya samu ukubar Allah kaga halaka ta same shi don haka yasa al-Imam al-Barbahari yace wa kana dallan mudillan mutum yana zama batacce mai batarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa ya sani shi yake isar da sakon Allah yake isar da manufofin Allah subhanahu wa ga bayinsa kowa ya sani don haka idan baka bi manzo ba bayan da za a yi a ce ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zama dole kenan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nahl aya ta 44 ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin linnati ma nuzila ilayk mun saukar ma da alqur'ani adh zikiru yana daga cikin sunayen alqur'ani Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi lallai ne kai Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu yanzu anan an saukar annabi sallallahu alaihi wa wasallam alqur'ani kuma Allah ya ce lallai ne yayi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu kaga ya tabbatar da an samu alqur'ani kuma a samu bayanin wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka alqur'ani kadai bai wadatarwa dole sai ka nemo bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa domin idan ka ce alqur'ani sai zaka rike babu ruwanka da wani littafi to ina kuma bayanin litubayyana linnas wa anzalna wa anzalna ilayka dhikra mun saukar ma da alqur'ani sai aka ce litubayyana linnasi ma nuzila ilayka Lallai ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu kaga wannan bayani baya cikin alkur'ani kenan ko an saukar ma da alkur'ani Lallai ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu la'allahum yatafakkarun a suratul najmi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah bai magana ta son kai in huwa illa wahyun yuha duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi saboda haka yasa sunna ita ma wahayi ce daga Allah subhanahu wata'ala sunnar manzon Allah wahayi ne daga Allah saboda Allah madaukake ce duk maganar da ta fito daga bakin manzon Allah babu ta son zuciya duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah wahayi kuma ba nan kadai bane ma a suratul qiyama nan ma Allah madaukaki ya tabbatar mana da cewa maganar manzon Allah wahayi ne domin yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara alqur'ani gare ka aikinmu ne. ne baka damar iya karanta alqur'ani wannan ma aikin mu ne fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu idan mun karanta ma alqur'ani ka riƙa bin karatun kawai summa wanda ya da maganar farko yanzu an shiga wata magana ce ta biyu magana ta biyu ita ce inna alaina bayanahu bayanin alkur'anin ma aikinmu ne ba naka ba ne kaga ya gwada cewar alkur'anin daban bayanin alkur'anin ma daban kuma dukkansu daga ina ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala mu muka saukar da alkur'ani ba za ka yi wahala ba babu mutumin da Allah ya sauwake masa haddar alkur'ani irin manzon Allah da zaran an saukar ya zauna a zuciyar annabi sallallahu alaihi sallam bai buƙatar ƙoƙarin hadda da farko manzon Allah idan an saukar mar yana ta kokari ya ga ya haddace shi yasa Allah madaukake yace la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi ai aikin mu ne tunda mu muka turo ka haddar ba za ta ma wahala ba hada karatun ma bai ma wahala sannan bayanin ma alqur'anin ba zai ma wahala ba domin duk aikin mu ne saboda haka bayanin alqur'ani ku shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani bayanin alqur'an huwa sunna fa huwa min indillahi ta'ala yana daga wurin Allah don haka yasa malamai suke cewa duk inda kaga Allah ya yi magana akan alkitab yana nufin alkur'ani alhikma yana nufin sunnar manzon Allah wurare da dama kamar misali a suratul nisa aya ta 113 wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima al-imam shafi'i littafin sa kitabur risala yana da littafi littafai muhimmai guda biyu kitabun risala da kuma kitabun ummi kitabun risala a shafi na 78 ya ce sami'tu man arba min ahlil ilmi bil qur'an ya al-imam shafi ya ce ji waɗanda na yarda da iliminsu game da alqur'ani suna cewa alhikmatu, hiya sunnatu rasulillah wa anzalna wa anzala alaykal kitaba alqur'ani wal hikmata sunnar manzon Allah ne domin in ka ce ba sunna ba ce sai mu tambaye ka menene hikima din tunda Allah ya saukar da ita ina take Allah ya ce ya saukar da abu biyu ga manzon Allah wa anzalallahu alaykal kitaba to mun ga alqur'ani yanzu wal hikmata ina al hikma kaga babu ita kenan ko tunda an kawo wawun ya nuna abubuwa biyu ne Allah ya saukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar mar da alqur'ani ya saukar masa da sunna wanda ita ma tana daga cikin nau'in wahayi wanda fa amrullahi ta'ala iyyahu wajhan umarnin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa fuskoki guda biyu wannan yana cikin bayanin al-Imam Shafi'i yace na farko wahayun yunazziluhu fa yutla ala nas za a saukar da alqur'ani ana karanta shi ga mutane sannan na biyu fa risala ta'atihi anillahi ta'ala sakonni da sukan zo daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Alƙur'ani ayoyi ne za a saukar a karanta wa mutane amma saƙonni sukan yi ta zuwa ga annabi bayan Alƙur'ani ɗin. sakonni suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan saƙonnin da suke zuwa ga manzon Allah su ake kira al-hikma su ne Allah yake ba mu annabi ilimin alkur'ani da su misali a suratun nisa'i wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam fa يذهب إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن الله سبحانه وتعالى القرآن shine alkitab amma alhikma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan sunna ita ce take ta bayani game da ma'anar alqur'ani haka nan in ka dubi aya ta 34 ta suratul ahzab inda Allah yake magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu wazkurna ma yutla fi buyutikunna ya ku matan manzo ku rika karanta abin ku rika tilawar abin da ake karanta muku min ayatin lahi ayoyin Allah wal hikma da kuma hikima yana nufin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa sahabbai suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu sabanin fahimta a tsakanin tabi'ai eh, in ka dubi fassarar waɗannan ayoyi manyan tabi'ai irin su al-Hasan al-Basri al-Imam Qatada Muqatil bin Hayyat wa wanda tafsirai irin tafsirin al-imam qabari ibn kasir al shaukani duk sun tabbatar da cewa kuwa qawlu ammatin mufassirin duka wasu malaman tafsiri in ka dubi ma'anar al za zaka ga suna cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in baka yadda sunna bace sai a ce to ina hikima take tunda Allah da ya saukar da abubuwa biyu ne ga annabi alkitab wal hikma mun ga alkitab ga alqur'ani ina alhikma babu ita wato alhikma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba tafsirai haka zaka gani in ka dawo ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama sun yi magana manzon Allah yana tabbatar da cewa Allah ya bashi alqur'ani ya bashi sunna akwai hadisin ma'ad yakrib al-kindi al-miqdam al-miqdam bin ma'ad yakrib al-kindi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yushiku rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu yuhaddathu bi hadithin min hadisi nan gaba za a samu wani mutum yana zaune in ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ba ruwanmu da hadisi bainana wa bainakum kitabullah mu dai kawai ku kawo mana hujja cikin littafin Allah ma wajadnahu fihi min halalin abinda aka ce halal ne a littafin Allah istahalalnahu zamu halalta wa ma wajnahu fihi min haramin idan aka samu haram cikin littafin Allah za zamu haramta manzon Allah yace nan gaba za a samu mutumin da zai faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku sani ku sahabbai wa inna ma harrama rasulullah mislu ma harrama Allah abinda manzon Allah ya haramta yana daidai da abinda Allah ya haramta saboda Allah ne ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana cikin musnadul imami Ahmad da kuma al-mustadrakul imam al-hakim yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4605 akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an bani littafin alqur'ani kuma an bani wani littafi wanda ke kwatankwacin alqur'ani shine hikima wato ita ce sunnarsa inda yake cewa ya bar wasiya don lokacin da zai rasu ya ce taraktu fikum amrayn na bar muku al'amura guda biyu lan tabillu ma tamassaktum bihima ba za ku taɓa ɓacewa ba inda kun yi riko da su na bar muku kitaballah na bar muku sunnata na biyihi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam ahmad kuma yana muwatta ta al-imam malik hadisi na 1395 idan ma ka koma ga tarihi suwaye suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbansa shin sahabbansa sun yi riko da sunnarsa ko ba su riko da ita ba an samu ijima'in sahabbai mimma la ya da'u majalan lishakki ba za ka taɓa samun labari wani sahabi ya yi gardama da riko da sunnar manzon Allah ba ba za ka taɓa samu ba saboda haka ijma'in sahabbai ya zamanto hujja kamar yadda ibn qayyim al-jawziya ya magana akai mai tsawo cikin littafin ilamul muwaqqi'in a mujallar na farko shafi na 49 ta ya za a yi a ce sunna wato ba wajiba ba ce rikonta baya ga cewa ita sunnan nan ita ce ta fassara mana alkur'ani din kamar yadda Allah madaukaki yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun saukar ma da littafi ka kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu saboda haka sai manzon Allah yayi mana bayanin yanda ake ayyuka alkur'ani yayi umarni ne ayi aiki waye bayanin yadda ake aikin shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace a tsaye da sallah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da bayanin lokutan sallah din sunnar manzon Allah ta zo da bayanin yanda ake ruku'u yanda ake sujuda ya yace a fidda zakka sunnar manzon Allah ta zo da bayanin kimar zakkan da ake fitarwa da lokacin da ma ake fitar da zakka din su waye ma masu fidda zakkan sunnar manzon Allah ita ce ta yi bayani akai illa dai abinda Allah ya yi magana cikin alkurani ku fidda zakka in ba dan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba yadda za a yi mu gane yadda ake fitar da zakka alqur'ani yayi umarni mu yi azumi yaya ake azumi babu wanda zai ma bayani sai sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma fihi mimma lam yaqa an-nass alaihi fil kitab duk abin da ya zama ba a yi bayanin sa ba a cikin alqur'ani zaka samu sunnar manzon Allah ta yi bayani haka nan abin da ya shafi tsarki ya shafi wankan janaba ya shafi aikin haji ya shafi yadda ake yanka dabbar da ake ci da dabbar da ba a ci yadda ake aure da saki yadda ake mai da auren abin da ya shafi cinikayya da dokoki da suka shafe su abin da ya shafi kisasi kamar yadda Allah ya umarni wane ya yi kisa ya za a yi ko ko yaya ake ba da diya in ka dubi littafin al-muwafaqa na al-imam shatibi ya kirga abubuwa da dama waɗanda sunnar manzon Allah ita ce ta zo da bayanansu sai ya zama ya dace da abin da Allah ya gaya ma annabinsa mun saukar ma da littafi lallai ka yi wa mutane bayanin abin da muka saukar musu kaga alkur'ani ya tabbatar maka shi ya zo da bayani ne a dunkule wa yake warware wannan bayanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka maganar mai littafin nan al-imam al-barbahari al-islamu huwa sunna magana ce ingantacciya ba ka raba sunnar manzon Allah da al-islam ibnu hazmi yana da littafi da ake kira al-ihkam fi usul ahkam uh, mujallad na farko shafi na 128 yace al-qur'an wal khabaru sahih shi al-qur'ani ba za ka ce da hadisi ba la saboda hadisi iri-iri ne akwai ingantacce akwai mara inganci idan hadisi mara inganci ne ba a aiki da shi don haka ya ce alkur'ani da labarin da ya inganta daga manzon Allah ba'abuha mudafun ila ba'abu Fashinsu su ana jingina masashi wa shay'un wahidun fi annahuma min indillah cewa alqur'ani da hadisin da ya inganta dukansu daga wajen Allah ne saboda Allah da kansa yace wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah bai magana ta san zuciya idan har labari ya inganta cewa manzon Allah ya faɗi abu to ya tabbata kenan wahayi ne daga Allah don haka yace innal wahaya yanqasimu min Allah azza wa jalla ila rasulihi ila qismaini wahayi da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasu ne kashi biyu na daya wahayin yaslu shine wahayin da ake karantawa mu'allafun ta'alifan mu'jaz an-nizam wa huwa al-qur'an littafi ne da Allah ya tsara shi ya sanya masa mu'jiza ya ce karanta shi ana samun lada shi muke karantawa a sallah wannan littafin shine alqur'ani wannan wahayi na farko kenan wasani wahayi na biyu fa marwiyun manqulun ghayru mu'allafun wala mu'jazun nizal ana ruwaitowa ne daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza idan labarin ya tabbata tunda har ana karanta shi alkhabarul warid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan dai ya tabbata daga manzon Allah to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ne ya yi umarni ga annabi ka yi bayanin sakon da na saukar kaga bayanin manzon Allah sai ya zama shi ma wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala a suratul anbiya aya ta 45 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka gaya musu ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma unzirukum bil wahyi duk wa'azin da nake muku wahayi ka gaya musu haka in ji Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah in ya bude baki yayi magana ko da ba aya bace wahayi ne daga Allah wa yake ya gaya mana Allah da kansa kul ka gaya musu inna ma unzirukum bil wahyi gargadi da nake muku ta wahayi ne da ake saukar ne kaga sai ya dace da inda Allah yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha gargadi da manzo yake yi wahayi ne wala yasma'u summu du'a idza ma yunkaru fa akhbara Allah ta'ala kaga Allah ya tabbatar da cewa maganar manzonsa kulluhu wahyun min indihi fa sahha anna kalama rasulillahi uh, kullahu fi ad min indillahi azza wa jalla ibn hazm yace don haka maganganun manzon Allah gaba ɗayan su wahayi ne daga Allah wala shakka fi wala khilafa baina ahadin min ahli al-lughati sharia fi anna kulla wahayin nazala inda indillahi ta'ala fa huwa zikrun babu wani sabani da aka samu a tarihi cewa maganar manzon Allah ba wahayi bane wato yana nufin cewa sahabbai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan haka tabi'ai ma sun yi ittifaki akan haka ba wai ibn hazm kadai ba akwai al-imam al-baihaqi yana da littafi tahul janna wani littafi ne guda al-imam suyuti shi ma yana da littafi tahul janna karamin littafi a shafi na goma sha shida al-imamul ya tabbatar da wannan akwai littafin ulumul qur'an da ake kira manahilul qur'an manahilul irfan manahilul irfan na ulumul qur'an littafin al-imam zarqani wani malamin misra mujallal nabi shafi na 239 yana magana akan matsayin sunnar manzon Allah wato idan ka ce za ka yi gardama game da sunna to har ka mutu ba ka iya raba sunna da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala har mutum ya gama rayuwarsa ba zai taba iya raba sunnar manzon Allah da alkur'ani ba saboda Allah da kansa ya faɗa ayoyi ne ga sunan daga alkur'ani to don haka mun samu mun samu bayanin al-Imam al-Barbahari na farko cewa sunna da al-Islam abu guda ne sai na biyu me ake nufi da al-jama'a me alakarta da al-Islam wanda mun taba gabatar da wannan bayani a darasin eh, al'aqidatu tahawiya eh, lokacin da muke magana akan matsala ta 73 inda Al'imamu imam ya yace wa nattabi'u sunnata wal jama'a kaga duk malaman abu ɗaya suke karantarwa al-imam ya yace mu muna bin sunnar manzon Allah kuma muna bin aljama'a. menene aljama'a nisbatun sabita lahum bin nass min rasulillah manzon Allah da kansa ya bayyana aljama'a akwai hadisin muawiya bin abi sufyan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yake inna inna ahlul kitabi taraku ala 72 milla ahlul kitabi sun rabu, sai da aka samu tafarki 72 wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 milla wannan al'umma za ta rabu ita ma sai an samu tafarki 73 ya'ani al-ahwa tafarki na son zuciya daban-daban a cikin musulmai sai an samu tafarki 73 manzon Allah ya ce wa kullu hafin nari illa wahida duk waɗannan tafarkoki 72 za su shiga wuta banda tafarki guda ɗaya tafarki ɗaya shine wanda ba zai shiga wuta ba sai manzon Allah ya ce wahiyal jama'atu kaga manzon Allah ya tabbatar mana da tafarkin aljama'a ita ce ba za ta halaka ba in ka yi riko da wannan tafarki ta aljama'a to babu shakka baka ba wuta Allah ka samu na cikin masu riko da ita a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu sayakhruju min ummati aqwam nan gaba za a samu jama'a da za su fito wato za su bayyana cikin musulmai son zuciya yana gudanar da rayuwarsu kamar yanda wato cutan haukan kare yake rikitar da kare in ya sami mutum to haka za ka ga son zuciya yana rikitar da mutum wato ya raba shi da gaskiya ga ta nan yana ganin iri-iri allah ka tare. Ah, don haka yake cewa ah, ah, wato mu'awiya da ya rawaito hadisin nan sai ya ce wallahi ya ma'ashar al'arab ya ku taron larabawa la'in lam taqumu bima ja'a bihi muhammad in kun ki tsaye da abin da muhammad ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ku larabawa ne kun ki riko da abin da manzo ya zo da shi la gairukum minan nasi ahra Allah ya qumu bi in ku bu ku rike shi ba to wasu kuma kaga sun fi cancantar a ce sun yi watsi da shi wato idan ma akwai wanda ya fi dacewa ya yi riko da sunna to ba fa kamar ku ya ku larabawa muawiya yake nasiha ga mutane hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da sunan abi dawud sunan tirmidhi uh, sunan darimi da al-mustadrak al-imam al-hakim akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin Anas bin Malik shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummati sataftariqu ala sab'ina. al'umma ta za ta rabu sai an samu kashi wato 72 kullu hafin nari duka za su shiga wuta illa wahida sai dai guda ɗaya kawai wahiyar jama'a wannan guda ɗayan ita ce jama'a wato ita ce wacce take riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 204 da kuma hadisin na 492 yana sahihu sunan ibn maja hadisin na 3227 manzon Allah ya tabbatar sa za ta rabu za a samu tafarkoki da dama amma tafarki ɗaya zai tsira wani tafarki aljama'a suwaye aljama'a manzon Allah da kansa ya ce sahabbaina kaga ya riga ya fassara. ya riga ya faɗa ga abin da zai auku bayan ya tafi ga masu tsira masu tsira su ne waɗanda suka yi riƙo da tafarkin sahabbai na waɗanda suka ruwaito hadisin nan daga sahabban annabi suna da yawa akwai ga hadisin muawiya bin abi sufyan ga hadisin anas bin malik akwai abdullahi bin abbas akwai auf bin malik akwai sayyiduna ali bin abi talib akwai abdullahi bin mas'ud akwai jabir bin abdullah akwai muawiya eh, bin sakhar sannan akwai abdurrahman bin Fakar shine wato abu huraira akwai Fa'ad bin malik akwai amr bin auf akwai abu umama al-bahili waɗannan sahabbai gaba ɗayan su sun tabbatar manzon Allah ya ce wanda ya riko da tafarkin sahabbai shine wanda baya shiga wuta a ranar tashin kiyama to kaga kenan an samu alaka tsakanin jama'a da sunna kai riko da sunna sai kai riko da jama'a Su al-jama'a sune waɗanda suka yi riko da tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce waɗannan su ne in ka duba bayanin da ya zo cikin majmu'u fatawa mujalla na uku shafin 345 ibn taymiya ya ce alhadisu sahihun mashhurun hadisin da ya tabbatar da cewa za a samu rarrabuwan kai a tsakanin mabiyan manzon Allah a bayan tafiyarsa masu tsira su ne waɗanda suka bi aljama'a hadisin ya shahara yana cikin eh, wato kutubu sunan da almasanid kamar sunan Abidawu, sunan tirmizi eh, sunan nasa'i wa gairu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa al'ummarsa za ta rarrabu waɗanda za su tsira daga al'ummarsa su ne waɗanda suka yi riko da aljama'a a lokacin da manzon Allah ya faɗi haka a wata riwayar sai ya ce man kana ala mislima ana alaihi liyawma wa ashabi fasaran aljama'a wanda ya riko da irin abin da nake riko da shi a yau ni da sahabbaina wanda ya riko da irin abin da nake riko da shi a yau da sahabbaina to wannan shi da wanda zai tsira hadisin yana sahihu sahihu jami'i sagir hadisi na 2343 don haka sai ya ce wa hadha ولهذا وصف الفرقة الناجية بأهل السنة والجماعة saboda haka yasa idan aka ce alfurkatun najiya bangare mai tsira a kiyama suwaye musulmai waɗanda za su tsira a kiyama alfurkatun najiya sai a ce ahlus sunna wal jama'a waɗanda suka yi riko da sunnar manzon Allah waɗanda suka yi riko da tafarkin sahabban manzon Allah kaga in ka faɗi haka ga hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba wai abu ne wanda aka kirkiro shi daga baya ba a ce ai ga wani zamani da aka haɗu aka ce bari mu kafa wani tafarki wata ɗariƙa da ake kira ahalus sunna la babu magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka tafarkin manzon Allah shi ake nufi da ahlus sunna masu riko da sunnar manzon Allah masu riko da maganganun annabi masu riko da ayyukan annabi masu riko da tafarkin sahabban manzon Allah wannan shine ahlu sunnati wal jamaa kaga mutum ba zai ki haka ba idan dai masoyin manzon Allah ne ko Allah ka samu na ciki sai al'amari na ƙarshe abu na ƙarshe wanda al-Imam al-Barbahari ya faɗa cikin matsaloli guda uku da muka karanta yayi mana wata nasiha mai armashi nasiha ce muhimmiya kamar ya san abin da ya auku a zamanin mu yace wa alam rahimakallah zan sake karantawa ka sani Allah ya maka rahama sai da ya maka addu'a ma sannan ya ma matashi ya yi maka kira ka sani ya kai dan uwa Allah ya maka rahama annad dina shi fa addini inna ma jaa min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala ya zo daga wajen Allah ne mai albarka da daukaka lam yuba ala uqulir rijal Allah bai saukar da addini akan hankula na mutane ba wa ara'ihim da kuma ra'ayinsu wa ilmuhu inda Allahi ilimin addinin musulunci yana wajen Allah wa inda rasulihi da kuma manzonsa fala tattabi shay'an bi hawaka karka yadda ka bi wani abu akan al'amarin addini da son ranka in kai fatam raqa min addini zaka bar addini zaka fadi bai ma tsaya haka bai ce fatakhruja min al-islam zaka fita daga addinin musulunci kaga anan al-imam al ya tabbatar mana musulunci ba kamar siyasa bace musulunci ba kamar al'amari ne na shawara a tsakanin mutane ba la don haka yasa duk sa'ilin da aka samu yan majalisa a majalisa tunda akwai musulmanmu idan aka samu wani wanda har ya bijiro wata matsala ta addinin Allah to musulunci ba abin tattauna shi bane a wani zaure Allah ya riga ya rufe addininsa Allah bai saukar da musulunci akan hankalin 'yan adam ba Allah bai saukar da musulunci akan ra'ayin kowa ba idan ba ka yarda har za ka tattauna al'amarin addini har ma ka ce kaza bai dace ba a addinin Allah menene al-Imam Zubair ya faɗa fatakhruja min al-Islam zaka fita daga addinin musulunci har a ce an kawo zamani da wani wanda zai ce lokaci yayi da za a daidaita mace da namiji wajen rabon gado wai za a samu wanda zai ma Allah cin sawu wajen dokokinsa idan har za a tattauna wannan a zaure kai musulmi ya kamata ka gwada iya karfinka ga cewa ka kare addinin Allah subhanahu ta'ala ba daidai ba ne a kyale mutane har ma su ce za su sanya ra'ayinsu cikin addini tattauna irin waɗannan matsaloli yana sa mutum nan take ya fita daga addini kamar yadda al-Imam Nawawi ya magana akai a sharh sahihi Muslim yana cewa ko da hirar jama'a suke da zarar sun tabo addini ka tashi me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah yakan faɗi wata kalma daya ta yardan Allah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin wanda a dalilin wannan kalma guda Allah zai daga darajojinsa a gidan aljanna shi bai ma sani ba in ka faɗi kalma ta yardan Allah a dalilin wannan kalma Allah yana ɗaga martabanka a nan duniya da kuma lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah mutum yakan furta kalma guda wanda take na fushin Allah subhanahu wa ta'ala la yulqi laha balan bai ko damu ba yana tattauna al'amari na addini yahwi biha fi jahannam bai sani ba a dalilin wannan kalmar ita kadai zai fada wutar jahannama Allah ta kare zan saboda haka abinda duk ya shafi addini dan adam ba shi da zafi wato abinda al-Imam Zubair Buhari yake gaya mana anan shine musulunci wato sako ne daga Allah da kuma manzonsa qala Allahu qala rasuluhu aqidar ahlus sunna kida ba a cewa wane ya ce shi kuma waye babu mai iko a addinin Allah daga Allah sai manzonsa da zaran ka shigar da son zuciya al-Imam al-Barbahari a farkon littafin sai ce wallahi zaka fita musulunci musulunci ba addini ne da ake wasa da shi ba addini ne daga Allah subhanahu wataala ba ta tsuniya ba ba yanayin addinai ne na ƙarya ba addinin musulunci addini ne na gaskiya saboda haka ba a wasa da shi in kai wasa da shi kana wasa ne da mahaliccinka don haka yasa ya sa maganar a farkon littafi ko da wasa za a yi to don Allah kar a kawo addinin sa kada a kawo addinin Allah subhanahu wataala yana kama da maganar bin baz da ya kawo a cikin eh, fatawa islamiyya a mujallar na shafin 367 inda wani ke masa tambaya wai shin a musulunci akwai yancin ra'ayi yancin eh, faɗan ra'ayi mutum yana da yanci ya magana ya faɗa abin da ya ga dama a musulunci babu menene farko ma abinda al al barbahari ya gaya mana al-muslim shine wanda ya miƙa kansa ga Allah ashe baka da zabi sai abinda Allah ya ga dama zaka yi to idan ka ce kana da ra'ayi kaga kenan baka miƙa kan naka ba ko kana gardama don haka baka zama musulmi ba ai al-muslim man aslama wajhahu ila Allah musulmi shine wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah ba maganar ra'ayi bane idan har ka ce kana da damar ka yi ra'ayi to baka zama musulmi na kwarai ba ta don haka kada mu ringa kwaikwayon kafirai waɗanda su dama tafarkinsu kowa ya riga ya sani bata ne mu tafarkinmu shirya ce kuma kafin bature ya waye wallahi musulmi ya daɗe da wayewa saboda haka sun riga sun sani sai dai su yi koyi da mu ba mu mu koyi da su ba ba daidai ba ne don sun bi bata mu bi su abinda suka bi wanda ya samar da maslaha ga rayuwa babu laifi don mun bi amma abinda suka bi na bata bai kamata musulmi ya bi su ba domin da zaran ka bi su mutum yana asaran addininsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك